ne lokaci mai tsada kowa da qur'ani a gabansa ya bude wa zai iya rantsewa cewa wannan abin da ake yi lalle adalci ne ba wanda ya sai rantsa cewa adalci ne kowa zai iya rantsewa cewa zalunci ake yi to ya za a yi rayuwar mu ta yi kyau muna azzalumai sama azzalumai kasa azzalumai shikenan sai rayuwa ta yi kyau لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا babu yanda za a yi mutane su ingantu haka kawai suna tarwatse ba su da shugabanci babu ko ingantaccen shugabanci idan jahilai suka yi kane kane akan karagar shugabanci dole sai waɗanda suke sun san wani abu na addini sun san wani abu na ilimin rayuwa suna da wani bangare na tsoron Allah tattare da su sun kama ragamar mulkin al'umma lokacin da suka rike mulkin al'umma abin da suke kallo tsayawar da za su yi a gaban Allah ya yi musu tambaya shi da su ba abin da za su sauka da shi ba ba abin da za su mallaka ba ba menene a akawun ɗinsa na gida ko na waje ba tambayar da za su ansa a gaban Allah ita ce abin da suke tunani da wannan suke kwantawa barci da wannan suke tashi to sai an samu irin wannan shugabannin waɗanda za su rinka bin kasuwa da kansu su je kasuwar ƙauye su je kasuwar birni su rinka bi su to su to da ake ɓoye kayan abinci su tsaya su fasa su kirawo kwamishinan yan sanda su ki dawo rantar ss a kawo yan sanda a kawo yan mobile a fasa a yi layi a sayarwa da talakawa a kan farashi ba karyar masa za a yi ba farashin da zai ci riba duk abin da ya saya naira hamsin a sayar naira saba'in ba ya ci riba naira ashirin ba a cike kudinsa a bashi ko ma a kai banki a bashi sala a ce allah sa maka albarka za mu yi maka addu'a a masallacin juma'a shikenan dan Allah an zalunce shi an yi masa haka wallahi tallahi an taimake shi a duniya an taimake shi a lahira an taimake shi a duniya an taimake shi a lahira an taimake talakawa an taimake bayan Allah amma yanzu masifar da ake ciki fashi da makami sace sace kowa barawo kowa azzalimi wannan hali da muke ciki ba fa Allah zai kawo mala'iku bane su gyara mu ne zamu gyara mu bil adama ba mu muka da muke rayuwa ba a duniya a Afirka kadai kasashe nawa ne dan me muka zama daban a duniya kadai kasashe nawa ne dan me muka zama daban dan me sauran suke tafiya a tsari mu ba mu da tsari dan me daidai da waya ta GSM mutumin Nijar sai ya buga ta cikin kwanciyar rai kai dan Najeriya ba haka buga ta cikin kwanciyar rai dan me mutumin Nijar hasken wutar lantarki ya samu cikin kwanciyar rai kai dan Najeriya ka samu cikin kwanciyar rai ga boda bodar ko wajen kilomita eh, kilomita 1500 bodar da ke tsakaninka da Nijar da ka shiga baya da matsala ta ruwan famfo in an ce akwai famfo idan ka buɗa za ga akwai kai kuma a ce akwai famfo ka buɗa babu yan <laughs> an ce akwai lantarki in ka kunna akwai kai a ce akwai lantarki ka kunna babu yan an ce akwai telefon idan ka daga ka ji akwai kai kuma a ce akwai telefon kuma ka daga kuma babu telefon can mutum can mutum can bakin fata nan bakin fata can da zane nan ma da zane to kaga sai an canja kenan Najeriya ta ninka Nijar kuɗi so nawa a yau idan aka kadawa Nijar kararrawa aka ce ayi gwanjo kila Nijar Najeriya ce za ta fara sayanta kila ma mutum ɗaya sai ta gaba daya to shi kenan kuna jira a kawo mala'iku su canji mu dai aikin mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya wannan ku ta